Assalamu alaikum masu kallo barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na mahangar tsaro. Mahangar tsaro shiri ne da ke bibiyar harkokin rundunar tsaron Najeriya tare da wayar da kan al'umma dangane da al'amuran da suka shafi tsaro a ƙasar baki ɗaya. Haka kuma shirin kan kawo muku rahotanni da daman gaske akan al'amuran rundunar tsaron. A wasu lokutan ma mukan gayyaci masana da masu fashin baki akan harkar tsaro da ma uwa uba jami'an tsaron domin lalubo hanyoyin da za a warware matsalolin da ke addabar najeriya sunana al'amin ciroma masu kallo kafin mu tsunduma cikin shirin gadan-gadan bari mu karɓi waɗannan saƙonni. Welcome to Bayes University, Abuja, Nigeria, with a legacy of excellence and a vision for nurturing future leaders. Bayes University is in a league of its own. We're all about our people, processes, and technology. Bayes is one of the highly rated universities in Nigeria in terms of product quality standards. We don't just produce graduates, but groom people into employers of labor. And it has made us understand that learning is all about three things. We learn, we unlearn, and we relearn. Bayes University Hospital offers a range of specialized services equipped with the latest technology manned by a team of trusted professionals and now, our vision extends beyond our walls with the Baba Ahmed University in Kano following our lead. Join us at Bayes University and invest in your future today. Bayes University is the institution that you will get the best value for money education in Nigeria. Bayes University, learn to live. Tell's stunning Gardens and Recreational Center provided the perfect backdrop for a leisurely stroll. It was a true oasis in the heart of Abuja. And let's not forget the culinary experience. Every meal was a masterpiece with a perfect blend of flavors and impeccable presentation. Palladium Hotel, every moment is designed to be unforgettable. Come experience luxury like never before. Your perfect getaway awaits. a wannan makon shirin zai kawo muku rahotanni musamman ma taron da rundunar ta kira na manema labarai inda ta bayyana dalla-dalla ayyukan da ta gudanar a cikin wasu 'yan kwanaki taron da ya samu jagorancin shugaban rundunar tsaron najeriya janar christopher gwabi musa da shugabannin sojojin najeriya da babban sufetin 'yan sanda na ƙasa da shugaban hukumar sintiri na farin kaya wato civil defense da shugabar hukumar shige da fice ta ƙasa da kuma shugaban hukumar gyaran hali na ƙasa da jami'an tsaro baki ɗaya mu muna farin cikin sanar da ku cewa za ku iya kallo tare da sauraron labaran tozali sau biyu a kowane rana. Za ku samu rahotanni daga sassa daban-daban na gida Najeriya, ƙasashen Afirka, labaran duniya, wasanni, kasuwanci, tsaro, siyasa, har ma da labaran nishaɗi. Za ku iya kallon labaranmu na farko. da misalin karfe ɗaya da rabi na rana zuwa karfe biyu na kowane rana Haka zalika za ku sake kallon zafafan labaranmu da ɗumi-ɗumi da misalin ƙarfe tara zuwa goma na kowane dare. Jin daɗinku ne namu, Tozali TV, idonku a ko'ina.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 a jawabinsa na budewa janar C.G. musa ya bayyana wa mahalarta taron yadda rundunar ke shirya dabaru da daman gaske wajen lalubo hanyoyin da za a magance matsalolin tsaro da suka addabi kasar inda ya fara da cewa hakika dukkanin sassan najeriya na fuskantar matsalolin tsaro daban-daban wakilinmu muhammad suleiman yobe na da ƙarin bayani your are coming after you, just like monsters. A yau tun da safe muna taruka da masu ruwa da tsaki domin hakan ya shafi harkokin tsaro a ƙasarmu Najeriya. Dukkaninmu muna sane da cewa muna da ƙalubalen tsaro a kusan kowane ɓangare na Najeriya. Akwai buƙatar ci gaba da tuntuɓar juna, yin haɗin gwiwa da haɗa kai domin magance waɗannan ƙalubale. dangane da yadda nake gudanar da ayyukana wanda ya shafi mutane. Muna son sanar da 'yan Najeriya abin da muke yi na magance matsalar tsaro. Don haka an samu nasarori masu tarin yawa. Amma duk da haka akwai sauran aikin da za a yi a nan gaba. Amma muna kan hanya kuma muna kan hanya madaidaiciya. Ina so na yi amfani da wannan kafa domin na gode wa dukkanin sojojinmu. da ɗaukacin 'yan Najeriya saboda jajircewar da suke yi da sadaukarwar da suke yi wajen samun nasara da kare rayuka da dukiyoyin 'yan Najeriya. Mun san cewa yanayin tsaro bai kasance kamar yadda ake tsammani ba. Muna so mu yi kira ga dukkaninmu cewa wannan lokaci ne da ya kamata mu haɗa kai a matsayin al'umma ɗaya kuma ƙasa ɗaya domin tunkarar matsalar 'yan fashin daji, ta'addanci da ƙungiyoyin asiri da fashi da makami da kuma masu ƙoƙarin raba kan ƙasar nan har ma da masu fasa bututun mai da duk wani aiki na aikata laifuka idan muka haɗu tare za mu yi aiki tare kuma za mu samu nasara tare dukkanin jami'an soji da jami'an tsaro sun ƙudiri aniyar magance waɗannan ƙalubalen tsaron da muke fuskanta amma ina tabbatar muku cewa a cikin wannan ɗan gajeren lokaci za mu magance matsalolin da Najeriya take fuskanta. Don haka ina so na gode muku da ba ku haɗin kai musamman ma 'yan jarida bisa tsayin dakar da suke yi wajen fito da hanyoyin da za a magance matsalolin. Ina sake gode muku sosai. Za mu yi cikakken bayani game da dukkanin ayyukanmu da sannan kuma za mu samu zama domin amsa tambayoyinku. Thank you very much. da ya sa kuma sake mun tabbatar da za su aiki tare kuma mun suka karɓe mu mun aiki tare don dukkan mu yan uwa ne ba mu son a samu tsakanin ah, tsakanin su ma sun gane cewa ah, ba muna da wani miyagun abu a zuciya akan su bane yanzu za mu dinga aiki tare duk waɗanda ake cewa suke shigowa za mu ɗauki matakai yanzu yadda muka yadda da su duk wanda ya shigo wurin mu za su iya shigowa mun kuma za mu shiga wurin su muna yin su aiki kuma za a ci gaba akwai maganin da ake cewar idan sojan najeriya sun ga dama wannan aika-aika na 'yan ta'adda a cikin lokaci kaɗan za a kammala shi idan kun ga dama kenan dan ka daɗe wannan maganar ya kake jinsa sannan kuma abu na biyu shine akwai magana da ake cewar sojoji a arewa maso gabas suna yin ritaya da yawan su saboda su gamsu da yadda kushe gwanin da kuma gwamnati suke tafi da al'amura Ne gaske magana aikin soja ba tilas ba su da kansu mutum ya tashi ya ce ya yi da shiga soja kuma an kashe soja suka ce ɗinka akwai shekarun da soja za ta yi daɗewa in ka kai in ka ce ka isa kana suka tafi abu laifi amma kuma yawancinsu wanda suka ji ciwo ne ya kamata su je su huta waɗansu kuma sun riga sun cika shekarun da ya kamata su yi aiki suna so su tafi ba za mu tilasta kowa ya tsaya aikin soja ah, so wannan mutane yana so mutane su gane ba wai sun ji tsoro bane ba wani abu ne yawancin su ba su da lafiya ne sun ji ciwo waɗansu kuma sun kai lokacin da ya kamata su tafi shi suke ah, suke tafiya ah, a cikin aiki A nasa jawabin shugaban sashen horaswa da gudanarwar rundunar manjo janar ima onuma juru ya bayyana muhimman ayyukan da dakarun najeriya ta gudanar a sassa daban-daban a najeriya manjo janar onuma juru ya yaba wa dakarun najeriya bisa jajircewarsu musamman tsantsar kishin ƙasa da suke nunawa a fagen aiki Ina ganin aikina shi ne kawai in ba da rigakafi kan yanayin ayyukanmu a dukkanin sassan ƙasar nan, musamman ma a arewa maso yamma. Kafin na ci gaba a kodayaushe, ina so na yaba sojojinmu da sauran jami'an tsaro da ke kan gaba a wannan aiki tuƙuru wajen samar da tsaro. A cikin yanayin haɓakawa da kuma albarkatun da ake da su, ina tsammanin suna yin babban aiki. kuma ya kamata a yaushe mu yaba musu da kuma ayyukansu tukuru. A yankin Arewa maso gabas an samu nasarar cimma daidaiton tsaron da ake so sakamakon jajircewa da sojojinmu ke yi a yankin Arewa maso gabas wajen samun nasarori. Hakanan an gudanar da ayyuka da yawa wajen kare mutane daga bala'i, tsaftar tsarnuka da kuma gudanar da kuma samun nasarori daban-daban. nasarorin da aka samu game da wannan aiki shi ya tabbatar da cewa muna da ingantacciyar hanyar magance tsaro haka kuma an samu ƙarin da 'yan gudun hijira kimanin dubu sittin ke zaune tare da gwamnatin jihar borno da hakan ya haifar da cunkoso daga sansanonin 'yan gudun hijira abokan adawarmu ko kuma 'yan ta'adda kimanin dubu da da ashirin biyar daga cikin 'yan ta'adda saba'in da iyalansu sun samu nasarar sauya hali an samu nasarar dawo da ci gaba da zirga-zirga a manyan titunan da suka hada kasuwanni daban-daban wanda ya zaka tuni harkoki na kasuwanci a kasuwanni da dama suka dawo kuma tattalin arzikin jama'a ya daidaita haka zalika akwai iyalai da dama da suka bar wuraren da suke zaune tun asali yanzu haka sun dawo kuma sun ci gaba da zama a mahallansu don haka jihar borno da ke arewa maso gabasin najeriya ta kasance cikin nasara mutane da dama sun samu nasarori a ɓangarori da dama don haka muna bin abubuwa a hankali kuma sannan a hankali za mu samu nasara da kaso 100 cikin 100 an rage ayyukan ƙungiyoyin 'yan bindiga a jihohin benue da nasarawa haka ma yanayin garkuwa da mutane a waɗannan yankuna baki ɗaya a kudu maso kudu mun samu gagarumar nasara bisa umarnin da shugaban rundunar tsaro ta najeriya ya bayar ta kafawa tare da ba da umarnin ayyuka a kudu maso kudu domin tabbatar da karuwar zaman lafiya musamman ma waɗanda suke fasa bututun mai haka zalika idan ka kalli dukkanin kusan ɓangarorin da ke najeriya an samu nasara daban-daban haka ma a kudu haka ma a arewa maso yammacin najeriya an samu nasarar kawar da 'yan ta'adda da dama tare da kashe wasu daga cikin shugabanninsu. masu kallo kada dai ku sha'afa shirin mahangar tsaro ke zuwa muku a daidai wannan lokaci a wannan tasha ta tozali tv da ke babban birnin tarayya abuja yanzu kuma za mu ɗan tsahirta idan mun dawo shirin zai sake ɗorawa Welcome to Bayes University, Abuja, Nigeria, with a legacy of excellence and a vision for nurturing future leaders. Bayes University is in a league of its own. We're all about our people, processes, and technology. Bayes is one of the highly rated universities in Nigeria in terms of product quality standards. We don't just produce graduates, but groom people into employers of labor. And it has made us understand that learning is all about three things. We learn, we unlearn, and we relearn. Bayes University Hospital offers a range of specialized services equipped with the latest technology manned by a team of trusted professionals and now our vision extends beyond our walls with the Baba Ahmed University in Kano following our lead. Join us at Bayes University and invest in your future today. Bayes University is the institution where you will get the best value for money education in Nigeria. Bayes University, learn to live. muna farin cikin sanar da ku cewa za ku iya kallo tare da sauraron labaran tozali sau biyu a kowane rana. Za ku samu rahotanni daga sassa daban-daban na gida Najeriya, ƙasashen Afirka, labaran duniya, wasanni, kasuwanci, tsaro, siyasa, har ma da labaran nishaɗi. Za ku iya kallon labaranmu na farko da misalin karfe ɗaya da rabi na rana zuwa karfe biyu na kowane rana. Haka zalika za ku sake kallon zafafan labaranmu da ɗumi-ɗumi da misalin ƙarfe tara zuwa goma na kowane dare. Jin daɗinku shine namu Tozali TV idonku a ko'ina. To kanmu da dawowa idan dai ba a manta ba a yau shirin namuna bibiyar manyan rahotanni daga sansanin rundunar tsaron Najeriya baki ɗaya. Idan dai za a iya tunawa a makon da muka yi bankwana da shi ne shugaban rundunar tsaron Najeriya janar Christopher Gwabin Musa ya kai ziyara jihar Zamfara inda ya gana da gwamnan jihar Dauda Lawal. ziyarar dai na zuwa a daidai lokacin da rundunar ta himmatu wajen kawo ƙarshen manyan matsalolin tsaro da suka addabi yankin arewa maso yamma janar cg musa ya yaba wa gwamna dauda lawal bisa goyon baya da haɗin kai da yake bawa dakarun najeriya musamman masu fafatawa da 'yan bindiga a jihar da ma yankin arewa maso yamma wakiliyarmu halima Sadiya umar na da ƙarin bayani Shugaban Rundunar Tsaron Najeriya, Janar Christopher Gwebe Musa, ya kai ziyarar aikin jihar Zamfara a ci gaban jajircewarsa na magance matsalar rashin tsaro a ƙasar. Da yake jawabi a gidan gwamnatin jihar, Janar Musa ya fara da yi wa Gwamna Dauda Lawal godiya bisa irin goyon bayan da yake baiwa rundunar sojoji da sauran hukumomin tsaro a jihar. Ya yaba wa gwamna bisa irin ci gaban da aka samu a cikin shekara ɗaya da ta gabata. A cewar Janar Musa, al'ummar Zamfara na cike da farin ciki duk da matsalolin tsaro da jihar ke fuskanta, ya kuma ƙara da cewa ya je Zamfara ne domin haɗa kai da jama'a. Har ila yau, Babban Hafsan Tsaron ya bai wa gwamnatin tabbacin maido da zaman lafiya a jihar kamar yadda ya ce, wato umarni ne daga Shugaban ƙasa. A cikin wata sanarwa daga kakin Rundunar Tsaron Najeriya, Birgediya Tukur Gusau ya sanya wa hannu ta nuna cewa Ko shakka babu yanzu manoma sun fara komawa bakin aiki, ganin yadda dakarun Najeriya ke aiki ba dare ba rana domin maido da zaman lafiya a yankin. Sanarwar ta kara da cewa Janar Musa ya bai wa gwamnan tabbaci samun tawaga na gari, kwazo da jajircewa na shugabannin tsaro a Zamfara, saboda haka ya yi alkawarin kawo duk wasu ‘yan ta'adda da suka yi ƙaurin suna a wurin. Shugaban na rundunar tsaro ya kuma yi kira ga mutanen jihar Zamfara na gari da kada su bari a yi amfani da su wajen samar da ‘yan bindiga domin daƙile ayyukan soji, sai dai su bai wa jami'an tsaro muhimman bayanai domin su taimaka wajen kawar da ‘yan bindigar. Ya yi amfani da damar wajen sanar da gwamnan canji da aka samu a hedikwatar tsaro da ke jagorantar ayyukan jihar. A cewarsa, a halin yanzu, ayyukan sun ɗauki matsayin kwamandan wasu kwaikwayo tare da manyan hafsoshi a matsayin kwamandoji bi da bi, wanda ya ce shi ne don ba da damar yin aiki tare da daidaitawa tsakanin jami'an gwamnati. Ya kuma ce yanzu sunan “Operation Fansan Yamma.” Haka zalika, Janar Musa ya ƙara da cewa shugaban ƙasa ya amince da tura ƙarin dandali na soji domin samun sakamako mai kyau. A cewarsa, “injuna ba sa aiki amma mutane suna aiki.” Ya yi alkawarin samar da duka hanyoyin da suka dace don aiwatar da yankin. ya kuma yi alkawarin jajircewa domin samun jin daɗi yayin da ya ba su ladan bajintarsu nan take. A yayin mayar da jawabi, gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal ya yi godiya wa hukumar da ta samu lokacin tafiya ta hanyar Abuja zuwa Zamfara, ya ce yana nuna babban matakin sadakarwa. Dr. Lawal ya ƙara da cewa kasancewar Jarar Musa a jihar ya ƙara zaburar da yanayin tsaro a jihar Domin a yanzu jama'a na cikin fara'a domin kuma sun yi imanin kawo ƙarshen rashin tsaro, gwamnati na ta dugufa wajen haɗa kai da sojoji da sauran hukumomin tsaro a jihar,” inji shi, ya kuma bayyana cewa Janar Musa ya nuna a duk wuraren da ya yi aiki shi mai nasara ne, yana da tabbacin samun matakan da aka ɗauka za su kawo zaman lafiya a Zamfara. A halin da ake ciki, a wani sabon salo da kuma martani kan harin kwanton ɓauna da sojojin mu suka yi a kan hanyar Gusau Sashen na ɗaya sun shirya wani kwanton ɓauna a hanyoyin tsarewa daga ciki 'yan ta'addan inda aka kashe guda arba'in daga cikinsu ciki har da fitaccen sarkin nan halin rubutu da ake zargi. An ƙwato makamai da babura yayin ayyukan. to a kuma rundunar ta tsaron najeriya ta ƙara jaddada aniyarta da yaƙi da masu amfani da kayayyakinta ba tare da izini ba ga wakiliyar mu Umar Aliyu da cikakken bayani. Majalisar Tsaro ta Najeriya ta jaddada haramcin yin amfani da kayayyakinta da suka haɗa da baje-baje da wasu kayayyaki na musamman ba tare da izininta ba. Rundunar ta ƙara yin gargaɗi ga masu liƙa irin kaya a motocinsu ko sanya su a wuraren sana'arsu da su guji yin haka. A cikin wata takarda da kakakin rundunar Birgediya Janar Tukur Gusau ya sanya mu hannu a cikinta. To masu kallo duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin abokan aiki Muhammad Suleiman Yobe da Halima Sa'adiya Umar da Fidausi Umar Aliyu da kuma jami'in da ke kula da na'ura Abu Ubaid Danjuma Ladan da jami'in sadarwa Muhammad Sunusi Adams da kuma hukumar gudanarwar Tozali TV da ke babban birnin tarayya Abuja. Ni Al'amin Ciroma da na shirya na gabatar nake cewa mu haɗu a mako na gaba.